Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri. da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau juma'a 4 ga watan nuwamba na shekarar 2022 to kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai to maryam watakila shirai rasha take ta harbe sojojinta da suka koma bangaren ukraine a cewar ma'aikatar tsaron birtaniya ta bayaninta na yau da kullum akan yakin rasha da ukraine koriya ta kudu ta yi kace kaca da wasu jiragen yaki a yau juma'a bayan da ta gano jiragen yakin koriya ta arewa 180 da suka yi tattaki zuwa arewacin iyakar kasar in ji rundunar sojin koriya ta kudu yayin da rikicin yankin ruwan koriya ke ci gaba da ruruwa kana sojojin saman isra'ila sun kai farmaki a zirin gaza a yau juma'a a matsayin ramuwan gayya kan harbin makamin roka daga bangaren falastinawa da yammacin jiya alhamis To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya da masharhanta sun yaba wa tsohon shugaban najeriya chief olusegun obasanjo a kan kokarin da ya yi wajen taimakawa cimma sulhu tsakanin dakarun gwamnatin habasha da dakarun yankin tigray ya kamata mu yi murna da cewa kuma tsohon shugaban kasanmu shi ne ya jagoranci wannan in ma za a samu wani takaddama kaga wasu sassan najeriya su yunkuri na obasanjo zai taimaka da mutuna abin da muka yi wa wasu ya kamata mu ma mu yi kofi da haka Muna kuma tafa da rahoto a kan wani rikici da ya barke tsakanin manoma da makiyaya wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu a garin masalata da ke gundumar birnin kwanni na jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji cewa mahukuntan Najeriya sun jaddada cewa sabuwar fasahar BVAS da hukumar zaben Najeriya ta INEC ta tanada don zaben shekarar 2023 za ta taimaka wajen hana magudan zaɓe. to wannan na'ura ta riga ta da fuskar ka dama a katin zaben ka wannan na'ura za ta tabbatar cewa kai ne mai wannan katin zabe saboda haka ba a yi irin gizo gurgu ka ga mai aisha Aishatu Jibril Dokko shugabar kwamitin zaɓe ta Majalisar Wakilan Najeriya kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. Watakila a shirye rashi take ta harbe sojojinta da suka koma a bangaren Ukraine a cewar ma'aikatan tsaron Birtaniya ta bayaninta na yau da kullum akan yakin rashi da Ukraine. Saboda karancin kuzari da rashin sanyin aiki, watakila sojojin rasha za su fara tura dakaru masu kafa shinge ko kuma masu toshe sassa in ji sanarwar bayanan sirri na yau juma'a waɗannan rukunonin na barazanar harbi sojojinsu da suka koma ukraine domin tilasta musu kai farmaki wata dabarar da sojojin rasha suka yi amfani da ita a baya kwanan nan da alaman janar-janar na rasha suna son kwamandojin su yi amfani da makamai akan sojojin da suka sauya sheka gami da ba da izinin harbe su har lahira bayan an musu gargaɗi in ji ma'aikatan tsaron mai yiwuwa janar-janar suna kuma son su ci gaba da kasancewa masu tsaro har zuwa mutuwansu ma'aikatar ta ce dabarar harbe sojojinta da suka sauya sheka ka iya tabbatar da rashin inganci da rashin imani da kuma rashin da'ar sojin rasha a halin da ake ciki shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi ba wa sojojinsa a jiya alhamis yayin da kasar take bukin karrama sojojin makamai masu linzami da atilari da sojojin kere-kere da fasaha koriya ta kudu ta yi kaca kace da wasu jirage a yau juma'a bayan da ta gano jiragen yakin koriya ta arewa 180 da suka yi tattaki zuwa arewacin iyakar kasar inji rundunar sojin koriya ta kudu yayin da rikicin yankin ruwan koriya ke ci gaba da ruruwa an gano jirgin na koriya ta arewa a yankuna da dama na cikin gida da kuma gabar tekun koriya ta arewa na kusan sa'o'i hudu da suka fara da misalin karfe goma sha ɗaya na safe agogon kasar in ji kwamitin manyan hamsoshin sojojin koriya ta kudu a wani mataki na mayar da martani sojojin koriya ta kudu sun ce a cikin gaggawa sun tura jiragen yaƙi tamanin ciki har da samfurin f-35a mai cike da fasaha a watan da ya gabata koriya ta arewa ta aike da jiragen yaƙi guda goma zuwa kusa da iyakar ƙasar lamarin da kai tsaye ya yi sanadin maida martani daga sojojin saman koriya ta kudu a yau juma'a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai yi zama domin tattaunawa akan harba makamai da koriya ta arewa ta yi bisa buƙatar ƙasashe ciki har da amurka kamar yadda wasu jami'an diflomasiya da dama suka shaida wa murya amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sojojin saman isra'ila sun kai hari a zirin gaza a yau juma'a a matsayin ramuwan gayya kan harbin makaman roka daga bangaren falasdinawa da yammacin jiya alhamis wannan ne karin farko da isra'ila ta kai hari ta sama tun lokacin da isra'ila din da kungiyar jihadin islama da ke mallakan zirin gaza suka yi yarjejeniyar tsagaita wuta a cikin watan agusta aikin da sojojin isra'ila suka yi a sansanin 'yan gudun hijirar na jenin a yammacin kogin jordan ya kashe akalla falasdinawa biyu a wurin ji ma'aikatar kiwon lafiya ta falasdinu a cewar kungiyar 'yan bindigan falasdinun ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe kwamanda ne na yankin mayakan gaza sun harba makaman roka zuwa kudancin isra'ila da yammacin jiya alhamis inda suka tada ƙararrawan sanar da neman agaji ta yankin To madalla kafin ku ji karashin labaran zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yaba wa tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo bisa rawar da ya taka wajen taimakawa aka cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnatin ƙasar Habasha da dakarun Tigray da ke arewacin ƙasar. Masana harkokin diflomasiyya da na tsaro a Najeriya su ma sun tofa albarkacin bakinsu game da batun. Daga Abuja ga rahoton Hassan mai Maina kaina. Tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo wanda tarayyar Afrika ta nada shi a matsayin mai shiga tsakani a rikicin cikin gida da ake yi tsakanin gwamnatin tarayyar Ethiopia da 'yan tawayen Tigray da ke neman ballewa daga ƙasar. ya samu nasarar shawo kan bangarorin biyu inda suka sa hannu a wata yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a kasar afirka ta kudu majalisar ɗinkin duniya ta ce yarjejeniyar ta sa bangarorin biyu sun amince da maido da doka da oda barin ayyukan jinkai su gudana cikin aminci da salama da ake sa ran zai bude wani sabon babi a kasar ta ethiopia yakin basasa ya barke ne a kasar ta ethiopia a watan disamban shekara ta dubu biyu da ashirin. da ya jaza hasarar rayukan bayan allah da bai san hawa balle soka sakataren majalisar ɗinkin duniya mr antonio guterres ya ce da wannan sa hannu na yarjejeniyar zaman lafiyar an ɗiga ɗan ba na kawo ƙarshen yakin basasa da aka shekaru biyu ana zubar da jinin bayan Allah. Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce yarjejeniyar tsagaita wuta na dindindin da aka cimma a halin yanzu tare da taimakon Chief Olusegun Obasanjo wannan kam abin alasan barka ne inda masana a Najeriya irin su Farfesa Muhammad Tukur Baba ke cewar daɗa abin alfahari ne. dan Najeriya kuma tsohon shugaban kasar Najeriya shine ne shugabanci samun wannan sulhu da zai kawo zaman lafiya a kasar Ethiopia. Kamar yadda ka sani abu ne da aka dade ana yi a tashi a yi yaki a tsaya. Wannan yarjejeniyan sun ce za su samu zaman lafiya na dindindin ne. Ya kamata mu yi murna da cewa kuma tsohon shugaban mu shi ne ya jagoranci wannan. in ma za a samu wani takaddama kaga wasu sassan najeriya da yake yanzu wasu wasu sassan suna kawo barazanar ballewa su yunkuri na obasanjo zai taimaka da mutuna abinda muka yi wa wasu ya kamata mu ma mu yi kofi da haka dr faruk bibi faruk na jami'ar abuja masanin harkar diflomasiya ne wannan shi rikici rikici ne wato na cikin gida amma na bangaranci to su mutanen tigre duk da ma sun daɗe suna samun damar mulki a a kasar yanzu da mulkin watakila ba hannunsu yake ba sai suka nuna cewa bangaren su zai janye daga cikin kasar ethiopia kuma yaki ya yi an ga abubuwa marasa daɗi an sha wahala an yi kashe-kashe kuma dukkansu sun ji jiki yadda ba sa tunani wanda dama ana ganin idan wani wanda yake da karbuwa ya shiga tsakani za su saurare shi to obasanjo da uhuru kenyatta na kenya sun yi tukutuku a cikin wannan magana duka bangaraye sun karbi wannan magana kuma ana son a tabbatar da su a kwanaki kaɗan masu zuwa hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria za a gaida Hassan Maina kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Kungiyar kare hakkin bala'adama ta Human Rights Watch ta faɗa a yau Juma'a cewa sasantawar da hukumomin Habasha da na Tigray suka cimma a farkon wannan mako tana samar da muhimmiyar dama ta gaggawa da tsauraran matakan sa ido na ƙasa da ƙasa don dakile ci gaba da ta'addanci da kuma matsalolin jin kai. an ci mai yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a ranar laraba bayan shafe kwanaki goma ana tattaunawa a birnin pretoria na kasar afirka ta kudu wanda kungiyar tarayyar afirka ta shiga tsakani da tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo a ranar hudu ga watan nuwamba ne ake cika shekaru biyu da yaƙi a yankin tigiri na kasar habasha tsakanin sojojin tigiri da na gwamnatin tarayya da kuma ƙawayenta na yankin ciki har da makwabciya eritrea binciken ƙasa da ƙasa zai zama mai muhimmanci wurin tabbatar da cewa ɓangarorin da ke rikici da juna waɗanda suka aikata cin zarafi ba su tsawaita cutar da farar hula ba in ji karin kaneza nantuliya mataimakiyar daraktan afirka a ƙungiyar human rights watch ƙungiyar ta ce ta tattara bayanan munanan keta dokokin yaƙi da cin zarafin bil'adama daga dukkanin bangarorin da ke rikici ciki har da kisan gilla fyaɗe da cin zarafi ta hanyar jima'i da amfani da harsashai da kai hare-hare ta sama da kuma fashi. A ƙarshe, sojoji goma sha biyar da 'yan sanda sun jikata a wani samame da aka kai a gidan yarin El Litoral na ƙasar Ecuador a Guayaquil a jiya Alhamis. Fursunonin da ke tsare a babban gidan yarin ƙasar sun jefa gurneti akan sojojin gwamnati, inda suka nuna turjiya akan komawa da su a wani gidan yarin. shugaban kasar ecuador guillermo laso wanda ya je wurin ya kira ga haɗin kan 'yan kasar wajen goyon bayan demokaradiyya a ecuador da kuma yakin da gwamnati ke yi da duk wani ayyukan ta'addanci majiyoyin gwamnati sun ce sojoji 2,600 daga ma'aikatar sojin kasar da 'yan sanda ne suka shiga aikin da aka gudanar a gidan yarin na el kimanin fursunoni dubu ɗaya ne aka sake musu wuri a kwana-kwanan nan domin rage yawan cunkoso a gidajen yari da kuma yadda za a shawo kan fada tsakanin ƙungiyoyi da ke gaba da juna. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Wani rikici da ya barke tsakanin makiyaya da manoma a garin Masalata na gunduma birnin Kwadni na jamhuriyar Nijar a daren jiya Alhamis zuwa wayewar garin yau Juma'a. Ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu wani kuma na can kwanci asibiti rai kwakwai mutu kwakwai. Rikicin da ya haifar da zaman zulumi a garin amma hukumomin yankin sun tura jami'an tsaro don tabbatar da zaman lafiya. Ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana. Ana zaman ɗarɗar yanzu haka a karkarar masalata a cikin gundumar birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar biyo bayan kisan mutane hudu yayin da na biyar ake neman yoyuwar sanin kwantawarsa dama a wani fada da ya ɓarke tsakanin daren jiya zuwa washe garin yau. Hukumomin birnin Kwanni sun garzaya garin na masalata domin ganin halin da ake ciki da ma kwantar da hankulan jama'a. Malam Ralisu Alili shine shugaban gundumar birnin Kwanni a lokacin da ya kewa al'ummar garin masala ta jawabi. Waɗanda sun samu rasuwa diyansu ne vraiment su kwantar da hankalinsu. Mutum bai makan shi shari'a. Ako iko iko mu kullum kuna ganin shi kusa gari Da kun gani wani abu ku kiri iko. Kenan inda ku kun doki telefon an kire mu maza maza. Da wanga abu bai afkuwa. Patrick mu ko ina mun sasu. Paske chef de village yana da mutane da suka kawo mai labarin maza maza. Ka dauki telefon ka ce gashi gashi gashi. Mun sai mu zo mu turo shojawa. Inda mun samu a lokaci shi wanga abu da bai ba a samu mutuwa kamar haka vraiment abin da muka so gare ku vraiment kiyaye gaba wadanga abubuwa ana cikin gari bai kamata ba ana yin su cikin gari paske masallata karce kin kunni ne kake karce sojawa suna nan saboda ku suke nan saboda talakawa suke a ba mutane hankuri wadanga matasa da mata a ba su hankuri vraiment kowa ka ce mai ya koma gida awo abin da ya afku ya afku maintenant on va gérer ga a samu wadansu abubuwa kuma daga ba tunda wanga dai Allah ya kawo shi Allah ne ya ce yau ne za a yi shi me ga a samu wani kuma magajin garin birnin kwanni abdu Mahamedu da ke dafawa shugaban gundumar tare da wakilin mai martaba sarkin birnin kwanni ya kira mutanen masalata manoma da su yi haƙuri su bar hukuma ta yana ta aiki in sa mu kanmu imani duk abin da Allah ya kawo to haka ne za a yi to abin da muke kira gare ku a matsayin ku na shugabanni kuma ku kwatanta mu baya su yi hakuri da wanga ai haƙuri da shi a bar hukuma ta yi aikin ta matasa da ke abun ga ba su haƙuri an sani duk wanda ya ga abin shi kwanci haka babu daɗi ko ba ku ba mu ma da mun ga haka ba mu jin daɗi mai abu ya Allah zaka sai mu yi hakuri mu san mu duka ga Allah za a koma amma dai ai garin masalata da ke kasancewa karkara da ta yi fice a jamhuriyar Nijar wajen tsafi da bugun kasa ta shiga wannan halin ne duk da yake da jumawa mutanen garin suka hango wannan matsalar na tafe inji mai garin masalata Ibrahim Dagel yau ina ganin duka ba mu huce sati guda ba muke da delegation tare da latija na gari muka san masarki muka ga mai muka ce to wanga tashin karmamin da ake muka ce abin nan ya wuce inda mun ka sani ya kamata a dibi abin gari kyau mhm. sarki da nan zamane dauki waya ya kire komsai to ne dai hukumomin birnin kwanni suka kwashe fulani makiyaya na garin masalatar ya zuwa ma'aikatar karamar hukumar birnin kwanni domin ba su mafaka yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da garzayawa don hana wani sabon hayaki sake tasowa tsakanin manoma da makiyaya na wannan yankin haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga masalata a janguriyar nijar madalla a gaida haruna mamman bako daga nijar yanzu kuma za mu sake komawa najeriya shugabar kwamitin zaɓe ta majalisar wakilan najeriya aisha jibril doku ta jaddada cewa an tsara zaben shekarar 2023 ta hanyar amfani da wata sabuwar fasaha da za ta taimaka wajen daƙila magudan zaɓe. Aisha ta Doku ta bayyana haka ne a wani taron wayar da kai a mazaɓarta game da nagartattun hanyoyin yada labarai don zaben da doka ta tanada. Ga rahoton da Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana. Aisha dukku ta ce ko da wani ya yi karambani ruga da akwatin zaɓe don wargaza sakamako na aikin baban giwa ne don na'ura kai tsaye na ɗauka da ƙidaya ƙuri'un da aka kaɗa. Kazalika ta ce sabuwar na'urar na da tsarin gane mutum ta hanyar hotonsa ko da ko yatsunsa sun suɗe saboda noma ko wani aikin kwadago. To wannan na'ura ta riga ta ɗauki fuskar da dama a katin zaben ka. Wannan na'ura za ta tabbatar cewa kai ne mai wannan katin zaɓe. Daga wannan na'uran ta riga ta ɗauki hotonka, ta ɗauki ko to ta baka dama a baka takarda na kada kuri'a. Idan aka baka wannan takarda ta kada kuri'a, to ta riga ta ɗauki duk abin da ya kamata kamata ta ɗauka naka saboda haka ba duk a yi irin gizo guru ka ga bai taso ba saboda wannan mai zaɓen abin da zaka je ka zaba din kai da ka zo zaben an riga an tantance ka riga ka zo wurin don wani ya je ya cika wani namba cewa su ne suka zo wurin zabe ba za a ɗauka ba saboda ita wannan na'urar ta riga ta ɗauki iyakacin mutanen da suka zo domin su jefa ƙuri'a a yar majalisar ta buƙaci 'yan najeriya su fito su kaɗa ƙuri'unsu ga duk wanda suke so ba tare da shakkar rashin adalci dace ba yayin da take gargadin masu yayata labarun na yanar gizo da gujewa yada labarun karya ko na cin zarafi wani dan takara aisha dukku ta ce doka ta tana da daurin watanni shida ko biyan taron naira dubu ɗari ga duk wanda ya karan tsaye ga yada labarun zaɓe ko kuma a yanke hukuncin duka biyu masanin kimiyyar siyasa na jami'ar abuja dr abubakar umar kari ya duba irin labarun da ba a iya kauce musu a kafafen labarun na yanar gizo da kuma ke da tasiri a zaben. Kusan su ne waɗanda aka fi ba da muhimmanci abin takaici a nan. Maganan bangaranci arewa da kudu, maganan kabilanci, maganan addini. Kuma za su yi matukar tasiri kwarai da gaske a duka waɗannan jam'iyyu saboda dukkansu akwai kura da ta tashi akan batutuwan nan guda uku. Allah misali idan ka yi maganan addini addini sai a ce jam'iyyar apc da ta ɗau ɗan takarar shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa duka musulmi wannan abu ya ta da kura sa'annan shi ɗan takarar jam'iyyar labour ana ganin cewa take-takensa gaba ɗaya magana ce ta addini shi kuma dan takarar jam'iyyar pdp ana ganin cewa bai da kishin addininsa wannan ma zai iya tasiri akwai kuma maganar kabilanci kowanne akwai kabilarsa akwai abin da za a faɗa game da kabilancinsa akwai kuma maganar bangaranci a nan dr kariya shawarci masu zaɓe su duba abubuwan da 'yan takarar suka yi a baya don ganin wanda za su kaɗa wa ƙuri'a. Kamata ya a ce su masu kada ƙuri'a da ma sauran al'ummar Najeriya su bi cancanta su bi mutanen da suke ganin cewa da gaske idan aka waiwaya baya aka kwatanta abubuwan da suka yi ko kuma suka kasa yi za a yi cewa sun cancanta ko kuma ba su cancanta. Hukumar zaɓe ta bayyana cewa kafafen yada labarun yanar gizo musamman masu yaɗa jita-jita na kawo babbar barazana ga shirin zaben. Nasiru Adamu El kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. yayin da ya rage 'yan kwanaki kaɗan a gudanar da zaben rabin wa'adi ko kuma zaben 'yan majalisar dokokin amurka shugaba joe biden ya yi gargaɗi kan yadda tsarin demokuraɗiyyar ƙasar yake fuskantar barazana sannan har ila yau za ku ji cewa shugaban na amurka ya zargi kamfanonin mai da yin amfani da yakin ukraine wajen cin ƙazamin riba za ku ji dalilinsa yau batutuwan da za mu mai da hankali a kai kenan a cikin shirin sunana mahmud lalo madalla to yayin da ya rage 'yan kwanaki a gudanar da zaben rabin wa'adi ko kuma na 'yan majalisar dokoki a nan amurka shugaba joe biden ya yi gargaɗi kan barazanar da tsarin demokuraɗiyar amurka ke fuskanta yana mai cewa ko wasu da ke ƙoƙarin tsindima ƙasar a cikin yanayi na rudani yayin wani jawabi da ya yi da yammacin ranar laraba biden ya yi kira ga masu kada ƙuri'a da su tambayi kansu ko 'yan siyasar da suke neman takara za su amince da sakamakon zaɓe idan sun ci ko sun faɗi. As I stand here today, there are candidates running for every level of office in America, for governor, Congress, Attorney General. Biden ya ce a daidai wannan lokaci da nake tsaye a gaban ku a yau, akwai 'yan takara a matakai daban-daban a Amurka da suka ƙi yadda cewa za su amince da sakamakon zaɓen da zai fito. Cikin jawabin da ya mai tsawon minti 21, Biden ya cicciki tsohon shugaba Donald Trump saboda ci gaba da yin ikirari ba tare da wata hujja ba cewa an yi masa magudi a zaben 2020. Mutum da ya ce ya rubuta wutar rikicin siyasa tare da jefa fargaba a zukatan masu kada kuri'a Sai dai wasu daga cikin 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Dokokin Amurkan sun kwatanta jawabin Biden a matsayin wani abu da a ganin su zai iya haifar da rarrabuwar kawuna tare da kawar da hankulan mutane daga irin gazawarsa. Wannan kenan. Da wani labari na daban kuma, shugaban na Amurka har ila yau ya zargi kamfanonin mai da yin amfani da yakin da Ukraine ke fama da shi wajen cin ƙazamin riba. A ranar Litinin ɗin da ta gabata, Biden ya kwatanta ribar dala biliyan 100 da wasu manyan kamfanonin mai shida suka samu cikin watanni shida da suka gabata. a matsayin abin da ya wuce hankali ya kuma zargi kamfanonin da cewa ribar za ta tafi aljihun masu hannayen jari ne a kamfanonin maimakon a tausaya wa talakawa masu sayan mai a gidajen mai ta hanyar rage farashin lita. Last week, Shell announced that it made $9.5 billion in profits for the third quarter. $9.5 billion. Biden ya ce a makon da ya gabata kamfanin Shell ya bayyana samun ribar dala biliyan tara da digo biyar a zango uku na shekara wanda ya ninka ribar da ya samu a bara. Sai kuma kamfanin Exxon da ya samu ribar dala biliyan sha takwas da digo bakwai. Exxon's profits for the third quarter were $18.7 billion. Biden ya kuma ce idan kamfanonin ba su rage farashin man ba tare da ƙara adadin da suke haƙowa. za su biya kudaden haraji masu yawa tare da fuskantar wasu tsauraran matakai wasu dai daga cikin 'yan republican sun ce matsalar daga shugaba biden ne ba daga kamfanonin ba cikin wani saƙon twitter da ya wallafa a ranar litinin sanata kevin kramer da ke wakiltar north dakota ya ce biden kawai yana ɗora lakin hahora farashin man ne kan kowa domin ya wanke gwamnatinsa yayin da ya ga an doshi zaben rabin wa'adi amurka ta saka tukucin dala miliyan biyar ga duk wanda ya ba da bayanai kan wani dan ƙasar singapore wanda ake zargi da kare takunkumin da aka saka wa koriya ta arewa da zumar ganin an daƙile shirinta na mallakar makaman nukiliya ana zargin san ne da bin barauniyar hanya don kaucewa takunkumin da amurka da majalisar ɗinkin duniya suka saka wa koriya ta arewa inda ya yi safarar man fetur zuwa ƙasar ƙarƙashin wani kamfanin jirgin ruwan singapore da ake kira swansea port services limited mataimakin sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka paul histin ya ce kwekkesan ya yi safaran man fetur zuwa ƙasar ta koriya ta arewa tare da yin juyan man daga wani jirgin ruwa zuwa wani wanda aka kai koriya ta arewar matakin saka wannan tukuci da amurka ta yi yunkuri ne da hukumomin washington ke yi na dakile duk wata kafa da za ta taimaka wa koriya ta arewa wajen mallakan makamai halalta kudaden haram da sauran ayyuka da suka shafi kutse a yanar gizo. to masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a cikin wannan shirin na wannan makon sai kuma wani mako idan allah ya mu yanzu a madadin stephen harman da kuma julie leathers gresham da ta haɗa mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara wani mako idan allah ya kai mu. a gaida Muhammad Lalo yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Mahmud Salisu ƙauren na Boda jihar Zamfara. Kace harin da aka kai wa tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan wani abin damuwa ne. domin hakan ya nuna cewa rayuwar tsohon firaministan tana cikin hatsari akwai bukatar jami'an tsaro su tsananta bincike don gano waɗanda ke yi masa barazana sai kuma ra'ayin murtala bala abu mubarak durami garki abuja kai ko cewa kake salam sashen hausa don allah ku bani dama kamar yadda kuka saba in bayyana ra'ayina game da harin da wasu da ba a san ko su wane ne ba suka kai wa tsohon prime minister pakistan imran khan a wajen zanga-zanga mun yi tir da allah wadai da fatan gwamnati za ta ɗauki matakan gano waɗanda suka ƙaddamar da wannan mummunan aiki shi kuma allah ya bashi lafiya amin sai ra'ayin haɗin gwiwa daga malami kura garin sarkin noma jihar yobe gulani da ayuba isa sarkin noma kuka ce tabbas zuwan shugaba buhari ƙasar ingila bai zo mana da bamaki ba ganin yadda suka bari asibitocin ƙasar suka lalace domin kada talaka ya mori mulkinsu fatanmu allah ya zaɓa mana shugaba na gari ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne husaini dangote karasuwa kace don allah ku ba mu dama mu yi yabo tare da jinjinawa ga masu rike da mukamai na gwamnati ko na siyasa da ke ƙasar ghana akan matakan rage wa kansu albashi da suka yi sakamakon tsadar rayuwa da masu ƙananan ƙarfi suke fuskanta don samun damar inganta rayuwa masu ƙaramin ƙarfi hakika wannan abu ne mai kyau da fatan sauran kasashen afirka da ke fuskantar ire-iren waɗannan matsaloli za su koyi da su don a gudu tare a tsira tare daga ƙarshe muna addu'a allah ya ba mu shugabanni na gari masu mu da ƙaunar ci gaban mu a ƙasashenmu na afirka da ma duniya baki ɗaya to ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan hankali za mu rika karantawa. yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To Maryam a takaice watakila a shirye rashi take ta harbe sojojinta da suka koma a bangaren ukraine a cewar ma'aikatan tsaron birtaniya ta bayaninta na yau da kullum akan yakin rasha da ukraine saboda karancin kuzari da rashin sanyin aiki watakila sojojin rasha za su fara tura dakaru masu kafa shinge ko kuma masu toshe sassa in ji sanarwar bayanan sirri na yau juma'a waɗannan rukunonin na barazanar harbi sojojinsu da suka koma ukraine domin tilasta musu kai farmaki To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da julie gresham wadda ta hada shirin da ma injiniyar mu nashwan ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.